A shirinmu na bana bakwai a yau ma kamar kullum mun samu wasu sabbin kalmomi daga bakin Ibrahim Abdullahi. Akwai wanda zaki ji an ce ɗawarewa. Me ɗawarewa? to ka gudu kenan ko ya gudu in an ga irin wani abu na baye kamar irin abu dai haka ana so a gaya maka hmm. ka gudu akwai matsala to kawai sai a ce kai ɗaware to kawai ka gane kai ma eh ka cika rigarka da iska kenan duk shi ma ma'ana ka gudun kenan ko ka cika rigarka da iska ko ka ɗaware to yanzu da ake cikin halin kunci da matsi shin ba wasu kalmomi da matasa su fito da yo kalmomi in kin ji an ce dan general a sama ai ke ma kin san batun kenan ne dan general a sama to gari ya cuta babu matsi tayi matsi kenan ka ji an ce tab ai na gaya ma kidan general a sama kawai nake ji to ba <laughs> to gari ba kanta kenan ko kuma ka ga mutum irin ka gari abokin ka matashi da yana saka yar shadda sai ka ga yanzu ya da dan kofulin yake saka watakila da yana sa dan dan takalmin sa mai dan wannan gari da dan silifas dan waya abubuwa dai su canja da dan babur yake hawa ya da ba babur dan ya ce kai amma fa wannan ya ji kidan general a sama <laughs>